العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله <clears throat> آه، من دعو كراتو تكون في الأدب المفرد لإمام البخاري كما وانشماكو mun tsaya ƙarshen babi na ɗari da arba'in da biyar wato babin da yake yin bayani baya daga cikin ɗabi'un mumini laifin mumini bis ta'ani baya daga cikin ɗabi'un mumini kushe ma kushe ma jama'a wato zo abin da jama'a suka yi ya kushe ko ya ɗauki iyawa ya sama kansa shi kadai domin karanta hadisai har zuwa hadisi na ɗari ina za ka ne ko yau za mu tashi babi na ɗari da arba'in da shida babu <clears throat> saboda shi babin da muka karanta baya wani hadisi da manzala ce laifin muminu fi tsakani walal la'ani walal fahishi walal bazi baya daga cikin ɗabi'un mumini kushe wa jama'a tsakani walal la'ani baya daga cikin ɗabi'un mumini tsine wa mutane walal fahish baya daga cikin ɗabi'un mumini alfasha walal bari bai daga cikin ɗabi'un mumini ba ta to kaga mun tattauna kina kan al wato la'ankan mutane ne wa mutane da yake zama waɗannan babu ba a jere suke suna bayani akan daidaita harshe daidaita harshe wato na ɗan adam domin addinin mutum bai tsayuwa sai zuciyarsa ta tsaya zuciya ba ta tsayuwa sai harshe ya daidaita to ana so a daidaita harshe domin zuciya ta tsaya don addini ya tsaya malam zai bayani akan al-li'an kiwa Allah ya kare wato shi li'an yana da fuskoki da dama wani lokaci bayan Allah ne suke tsinuwa ga bayan Allah mutane ma mutane wani lokaci mahallicin mutane ke tsinuwa ga mutane Allah ya kare to idan aka ce tsinuwa daga bayan Allah zuwa ga bayan Allah mutane su ma mutane ko mutum ya ma mutum ah, to wannan tsinuwa ne addu'a addu'a ce ma'ananta wato mutum yana fata Allah mu yana addu'a Allah ya toshe ma dan uwansa kofofin alheri shi ake ce ma ake ce in mutum ya dubi dan shi ko ɗan shi ya ce Allah ya tsine maka ko Allah ya tsine maki Allah ya kare mu abin da yake nufi addu'a ne Allah ya taimake shi wannan dan ko ɗan Allah ya kushe ko kofofin alheri na duniya da lafiya din da zai iya toshewa shi yayi ai ba shi yi shi ba to yana nema ne shi sa ma'anan an tsinuwa ga bayan Allah zuwa ga bayan Allah addu'a ne to amma idan Allah ne da kanshi yayi ya tsine ma wani tsakari ko ya tsine ma wata ko wani gari ko wasu jama'a to idan a rayuwar duniya ce shine wato ya nesanta su daga kofofin alheri zai tattaushe musu kofofin alheri wani shi ake ce ma wato alli'an inuwa daga mahalicci zuwa gabayinsa, amma daga mahalicci daga bayi zuwa gabayi shi shine neman Allah ya kira wannan aiki to akwai kuma inuwa a lahira idan aka ce tsinuwa a lianu tsinuwa ya zo a lahira shi ma yana yana mataki mataki ne kaddara idan Allah zuwan tsala ya tsine ma wasu jama'a a lahira ya zama a lahira sun waye gari sun tari da kwayan zarra na imani kuma ga sun shiga cikin tsinuwan Allah zuwan ta'ala to wannan ma'anansa shine za a rage musu daraja a gidan aljanna kuma zai yi ma sun zauna zaman wani lokaci a cikin gidan wata sakon a kuma da su gida a ne kuma ko an sa su in in suna zaton kansu kai aljanna ta hudu ne ko ta biyar za su dawo ta biyu ko su tsaya a tsaya shi ne tsino Allah subhanahu ta ala alahira ga wanda ya mutu mana da imani wanda kuma ya mutu babu imani kuma alahira sannan ga tsinuwan Allah a kansa to shine kankar kenan ga kafirci ga inuwa Allah Allah ya yanke shi daga rahama ta abada to Allah ya kare a daidaita dai ba da cikin ɗabi'un muminin inuwa mutum ya rika mafi uwan shi fatan Allah ya koshe musu kofofin alheri a wannan rayuwa ta duniya za mu shiga littafi kai tsaye malam ya ce hadisi na uku uku da da sha sha Na 316 حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء أم الدرداء الصغرى عن أبي الدرداء عن سامي رواية لدى أبي الدرداء قال يجي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إن اللعانين كذا ما سينوا كمتانيه la yau yawmal qiyamati shufa'a ranar tashin alkiyama ba za a sa su cikin la ranar alkiyama ba za su tashi cikin masu shaida ba wala shufa'a ranar tashi alkiyama ba za su shiga cikin wanda za su yi ceto ba wannan asalin hadisin yana da faɗi. yana kuma da da yawa yana kuma da kistoshi masu dama dalilin da ya sa aka faɗi wannan magana amma a takaitan takaitawa lokacin khilafancin abdulmalik bin marwan ya kasance cikin hanyoyin da yake bi ya samu wasu nasoshi yakan nemi karatu har daga dattawan mata sahabbai ita mu darda Allah ya tsawaita mata rayuwa har ta kai lokacinsa kuma tana daga cikin dattawan mata da yakan gayyace su wato fadanta ya cincife su wasu abubuwa da suka sani wanda suka ji daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mazan su suka ce sun ji wannan daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> to wata rana ta zo gidan sai ta ji wasu bayi na gidan sun yi laifi da ya tashi musu fada sai ya faɗi wasu kalmomi na tsinuwa a kansu to shi ne cikin nasihun da ce maka da wannan wannan riwaya ce ingantacca wato malamai sun fitar da shi fuskoki da yawa an fitar da shi kamar yadda ga bukari ya fitar da shi musulun mana da shi haikin mana da shi tabarani mana da shi abu na yin ma cikin iliya duk suna ciki cikin abin da ta gaya mai sai ce to ai inna la'anina masu tsinuwa la yakunu yawmal qiyamati shufa'a ta ji mijinta Abu Darda yana ce musu manzon Allah ya gaya musu wannan to kuma <clears throat> kada ka ɗauka wannan abu ne kamar karami amma babbai wato ranar tashin alkiyama manyan darajoji guda biyu su suka fi shahara su suka fi shahara darajar farko shine a ce kana daga cikin wanda za su yi ma wasu shaida cewa mutanen kirki da ka ga haka an zaɓe ka cikin masu shaida yana ce ka tsallake ne kai ka tsallake in ka ji an a to ku a ku ne za ku musu wani? to ai kai ka sha to da ko kuma kana dace ranar tashin alkiyama kai kana daga cikin <clears throat> wanda za su yi ceto to kai ka tsallake ne in ba haka ba ai ko kai ma kana can kana jira ne abu a muke ka saboda haka waɗannan manyan matakai ne manyan matsayoya ne guda biyu ko dai ka kasance cikin shuhada ko cikin shufa'a ko kuma ka fito duka kana daga cikin shuhada kuma za ka fito cikin shufa'a cikin masu ce. to kuma kaga wannan za ka yi cewa ƙararai ke mutumin da ke la'antar mutane yake roƙon Allah Allah ya nesanta su da rahama to yanzu kuma ya ce wa mutane mai ne ba yi dama idan ma da dai da kokolo da hankali kawai ke tunani sai a ce to ai dama bai kamata ya wani abu ba dama ai shi illa ta mutane to yanzu nan ko mutane suna neman su ta kansu ne suna neman taimako ne shi kuma ya siffanta da nesanta mutane daga rahama Allah roƙon Allah Allah ya nesanta su da rahamarsa saboda haka <clears throat> wato kenan waɗannan manyan darajoji da ke nuna haske a gaban Allah subhanahu wataala to la'ani na ba sa samu an gano wannan ko sai hadisi na 317 hatta sana abdulaziz bin abdullahi kala hatta sana suleiman bin bilal an al'ala an abihi an abi huraira kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam wannan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yace layan yanbaghi lis-siddiqi an kuna la'ana ai bai kamata ga siddiq ya zama la'anan mai tsinuwa ga mutane wani hadisi zai maimaitu wannan siddiq da ake nufi ba ana nufin kowa ba a abubakar siddiq shi ma ya faru gari shi irin wannan kalman shi ma sai yi tsinuwa ga wani daga cikin bayansa amma zai maimaitu mun zo kansu kuma sai mu tattauna sai hadisi na 318 حدثنا muhammad بن yusuf قال حدثنا سفيان عن Amash. عن أبي ظبيان an huzaifata qala ma tala'ana qaumun qat ai babu wasu mutane bangarori guda biyu da za su yi tsinuwa ai tsine ne no ai tsinuwa wannan ya tsine ma wannan wannan ya tsine ma wannan illa hukka alaihimul la'na sai face wannan tsinuwan ta fada ma ɗayansu sai ta zama hakika wato idan bangarori guda biyu suka yi makansu tsinuwa to wannan tsinuwan ba za ta taba faduwa ba ba ta faduwa kasa banza a wani hadisi ne maza sallallahu alaihi cewa idan bangarori guda biyu suka yi tsinuwa to wannan tsinuwan za ta nufi sama lokacin za ta nufi sama sai ta iske kofofin sama an kulle su sai ta dawo ƙasa in ta go ta fada a ƙasa sai ta iske kofofin ƙasa an kulle su sai ta dawo cikin waɗanda suka yi tsinuwan ta faɗa maɗe ko ta faɗa musu dukan shi ya sanya a wani ruwayan ya ce illa hukka alaihimul la'ana zai yi dukansu kowa ya cancanci wani aibu to tun da kuma dukansu sun yi tsinuwan to ke sai ta fada musu gabaki daya dukansu kenan suna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya toshe musu ƙofofin alheri na duniya da na lahira to da haka sai su samu matsala kaza sun sun fara ya lalace kaza sun fara ya rushe kaza sun fara su samu matsala saboda allahnu kinuwa bai da wani amfani baya da cikin dabi'u masu kyau wanda ya kamata ya zama yana kan harshen mutum musulmi sai babi na 147 babu man la'ana abdahu fa ataqahu babin wanda ya la'anci bawansa kuma sai ya yanta shi mun ci hadisi na sama shi ne ta shi ya kashi anan don ya tafsirin sa wato hadisi na 317 hadisi na 400 na 319 حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المكدام بن شريح عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة yake cewa na na aisha radiyallahu anha ta bani labari anna ababakirin bakrin la'ana ba'dhi raqiqihi sai na bakar wata rana bayan su sun bata masa rai ya la'ance su fa qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ababakirin was-siddiqin kalla wa rabbil ka'bah اللعانين والصديقين كلا rabin الكعبة kenan wannan abu ya bata ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rai yace ya Abubakar alla'ani na wasujjiki masu tsinuwa kuma sujjikai ina kalla wa rabbil ka'aba ai ba zai taɓa yiwuwa ba na rantse da mahallicin ka'aba ya wato ke faɗa yake ne yaya za a yi kana matakin siddiq kuma sannan bayan ka su wani abu ka la'ance su kana kan la'ana da matsayin mutum ya zama ban la'ani da siddiqin su zama daidai masu tafi a siddiqin su zama la'ani wallahi ba zai yi ba in ji maza sallam marratai ne auka talata sai dai faɗa su biyu ko su uku ya nuna manzo shi ya baci sai na bakar da ya ji faɗa bai ce ƙala ba sai ta shi sam ya tafi gida fa ta tsabu, Bakar yau mai irin bazo da keke bi sai shi tudu wanda ya la'ance shi da ma wasu wanda suke wurin duk sun zama ɗaya sun zama sun yantu ya cire su a cikin bauta da ya gama wannan sun maja'a nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala la a'udu sai dawo zaman sallallahu alaihi wa sallam ya ce to na gyara aiki na ko ba zan ƙara ba ba ga yana ke gyaran kuskure ko ila yin kai ne sai fito, an insha Allah bari in je in yi kaza a ka je ka yi ne sai ka dawo ka bada labari kamar yanzu da ce za a aiki a ce za a aiki kaza za a aiki kaza a a gama tukuna yawa za a yi aikin kaza za a yi a gama in za a yi na sai kula ta karanta za a yi za a yi za a yi za a yi ba komi ba a ka je ka yi aikin ka gama sai ka dawo ka ce ka gama ko ba za ka sake ba da ya gama za ka lamuran shi ya ɓaci da ya gama za sallama ran shi ya ɓaci kuma ya faɗa sai bai ce komi bai tashi je gyara aiki sannan ya dawo ai mun karanta irin wannan a baya wanda salim yake cewa bai taɓa ganin <clears throat> wato abin da abdullahi don umar baban shi ya la'ani wani ba sai so ɗaya mun karanta shi a baya lokacin da ya yi kibawa ya kosa ya dawo kasan lokaci kadara sai ka ga wani abu ya taso ka kosa kuma akan wannan tsala da rauce ka sai ka samu abin cikin lokaci da ya dawo ya hada mai ga duka ga la'ana daga baya ya duba daga baya ya da na sani ya yanta shi ce ko mun samu ladan kai ba ba abin da na samu da lada to da na yi mishi bulala sannan kuma ga la'ana ku dole zai ji to shi ma sai na bakar ya samu wannan matsala shi wannan hadisin shi ne aka bude shi ne lan hadisin da ya zuwa ɗari uku da sha bakwai wanda ya ce layan bagi da Siddiki, an ya kuna la'ana amma wani ya fita fili alla'ani na wa Siddiki. siddiƙai ko masu yi wa a kallawa rabbi ka ba ai ba sa an gano wannan ko sai babi na 148 babu at-tala'un bi la'natillahi wa bi ghadabillahi wa bin nari Allah ya kare har yanzu dai malam na tattaunawa game da abin la'anta tsinuwa wannan babin zai bayani at-tala'uni bi la'natillahi mutum ya tsine wa dan uwansa da cewa Allah ya tsine mishi Allah ya kare mu ka ce mu mutum la'anatullahi alaika ko la'anatullahi alaiki Allah ya kare wa bi ghadabillahi wa bi ghadabillahi ko mutum ya tsine ma dan uwansa da kushin Allah shi gadabul abin nan ghadabullahi alaika ko ghadabullahi alaiki misali kushin Allah ya tabbata akan ka ko kushin Allah ya tabbata akan ki ko kushin Allah ya tabbata akan ku Allah ya kare ku wabin nari haka nan mutum ya la'anci mutane da wuta ya ce ai wane dan wuta ne ko wance yar wuta ce ko su wane yan wuta ne ai in ka ce mu wani dan wuta to tsinuwa ne ai wato tsinuwa ne ka ce mutum Allah ya tsine mushi ka ce mutum bushin Allah ya tabbata a kan shi ka ce mutum dan wuta to ai tsinuwa kenan duk waɗannan nau'o'i ne na tsinuwa an gane ko حديثنا دريوك العشرين حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يشيء لا تتلعنوا بلعنة الله kada ku yi tsinuwa da la'anatin lahi ka ce la'anatun lahi alaika ka ce mawa na Allah ya la'ance shi wala bi ghadabillahi kada kada ku yi tsinuwa da cewa Allah ya kushi da wani ko wani ko suwa ne wala bin nari kada ka kai kai tsinuwa da cewa wani dan wuta ne ko wani ɗan wuta ce ko suwa ne ɗan wuta ne ba a yi haka ba a duka wannan la'ana da wato ana so ka tsarkake wato harshenka ba da cikin dabi'an mumini tsinuwa sai babi na gaba babi na 149 babu la'anin kafin shi ne makafi shi ne mawane kafin hadisi na 321 haddasana muhammad bin qala abdullahi bin muhammad qala haddasana marwan bin muawiyata haddasana yazidu ana bi hazimi ana bi hurairata qala qila ya rasulullah abi hurairata yace an ce ya rasulullah udu Allah ala al-mushrikina ka roki Allah Allah ya tsine wa mushrikai qal sai ce inni lam ub'ath la'ana ni ba ai ko ne rinka tsine wa mutane ba walakin bu'ithu rahmatan ni an aiko ni ne rahama in jawo mutane to kaga waɗannan <clears throat> malam ya gudu zara su imam bukhari ya gudu zara su amma an da karatun a wuri guda ai abu guda suke magana tsinuwa ka roƙi Allah tsinuwa daga bayan Allah zuwa ga bayan Allah mun ce addu'a ce ka roƙi Allah Allah ya toshe ma ɗan uwanka ko ɗan uwanka ko wasu jama'a kofofin alheri na duniya da na lahira dan ka ce Allah ya tsine ma wani to kana cewa ne Allah ya toshe mishi kofofin alheri na duniya da na lahira in ka ce Allah ya tsine ma wancan ma haka ne in ka ce Allah ya tsine musu wani ma haka ne to wannan ba ɗabi'a ne mai kyau ba mun ce idan kuma Allah subhanahu wataala ne tsine wa mutum kuma ya bari harkokin shi na duniya a wannan duniya in a duniyar nan ya dinga samun matsala ke ba yadda za ya gama da duniyar lafiya ko ka ga Allah ya gode shi ko samu yana ta samu zai wani rugurugu ya karye a tsakiya inda ba zai tsoro ba ba zai mutu haka nan kawai ba wani lokaci mutum zai zama <clears throat> Allah ya tsine mushi kuma ya ta hidima a na wani lokaci ne zai kankamce shi ta inda ba zai kurci ba zai karya shi da ba zai doru ba in kuma mun ce idan ino Allah ne a lahira mataki fiske in mumini ne zai zama inuwan Allah a lahira ta kama shi to zai samu raguwan daraja ko kuma ya samu plus sai ya zauna a kurkuku sannan kuma ya shiga aljanna kuma a rage mai daraja a gida aljanna in kuma a kafi kafiri ne a lahira to kenan ba zai samu ceto ba kwata-kwata in ya shiga wuta ya shiga kenan Allah ya kare to amma ku kalli bangarorin wato tsinuwa bayi an hana sai an hana ka tsine mutum da la'antan Allah ko fushin Allah ko wuta ko kafiri ne da ai tsinuwa da zage-zage da amfani ba shi ko kafiri Allah ya ce wala tasubbu alladhina da'una min dunillah kafiri ya iya shege ya sakarci ya lalace ya gama to kada ka zage kada ka tsine mashi tsakaninka da shi ko dai da awa ya gyara ko kuma a ja layi mai rabon ganin baɗi tsaye gani kawai shi kenan ka zara kan sakali ya zara kan sakali an ta amma ba ruwanka da tsini ma mutane kuma ku kalli usulumin qur'ani tun daga farkon wannan hadisai in kana karatun usulumin alqur'ani zaka iske <clears throat> lalle wani lokaci Allah kan ɗauki. wani mutum ɗaya haka ko wasu al'umma ya tsine musu kan yi haka galibi tsinuwa ƙur'ani yana ga sun zo ina masu hasan ƙur'ani an tsinuwa al-ƙur'ani da tsinuwa a biki kusan yawan su ne kusan na guda tamanin tamanin ne inda aka tsinuwa to kashi biyu da rabi bisa uku za ka ga ba tsinuwa ne na mu'ayyani ba za ga Allah ya fi fa na ja'alla anatullahi alal kafirin kaga tsinuwa ne am tsinuwa Allah ya tabbata akan kafirai a wani wurin kuma Allah ya ce ala zalimi ala ala ala ala wani mutum ne guda ba kuma mutum guda kamar irin Firauna kuma wani gari za a zan Allah ya faɗi sunan garin sai ce na musu to in Allah ya tsine ma wani mutum ko ya tsine ma wani mutum to shi ya ita ya tsine mashi amma kai baka san karshen mutum ɗin ba tun da a sallam ai lokacin wannan hadisi na karshe da makaranta <clears throat> ya faru da yawa wani lokaci an samu kafirai a wannan lokaci sun yi wa musulunci abin da ba daɗi akwai wanda suka zo rumi-rumi masallacin manzan Allah sallam suka nemi suka yi manzon Allah ƙarya suka ce ƙauyukan su gaba ya na neman masu karantarwa masu da'awa manzala ya tattara makarantun Qur'ani cikin ashabu sufa wanda suke zaune a masallacin ya hada su da su suna fita bayan garin Madina ko kaiwa garin Madina suka je wani kun zo suka kashe su duk suka kashe irin wannan cikas ɗin da irin waɗannan matsalolin an same su da yawa a Uhudu an yi kisa kisa an yi ma musulmi rauni-rauni amma za sallam sai yana cewa ni ba an aiko ni ne in bai tsinuwa ba an aiko ni ne rahama a uhudu sai da haƙori lamfe sallam iya shi ya faɗi sai da aka tari kan shi da da takobi mai nauyi banda Allah ya yi gudunmuwan cewa Allah ya kawo kariya kuma ya sa rigan kudan kwalkwali a ita aka tara an sare shi a kai sau biyu an tsare shi a kafaɗa sau biyu sannan an je hohoki dutse shi kuma ya buge shi a fuska so ɗaya duka wannan makasa ne na kan a tun a na farko zabban da ke jikin hulan suka huda mashi nan ya zama nan ɗin shi jini ke zuba na ɗin shi ma ke zuba wani tsara da aka yi ta baya a kafada saboda yaki ya kari ya zama a wurin da manzon salam yake su uku ne kadai daga tsalha sai sa'ad bina biyu waqqas sai manzon Salam su uku ne kadai a wurin lokacin da ya kari sannan manzon Salam ya dauki sauki ya nuna ga inda yake sahabbai abu ya riga ya watsi kowa na neman ɗan uwan shi sannan aka gano ga inda muryar shi kafirai suka wo wajen musulmi su ma suka wo wajen suna so a zo a yi dajira su suna so su kashe shi su kuma suna so su kare su zauna su kare ƙarfi su a ɗori guda to kafin fasu wannan zuwa akwai rundunar guda biyu can gaba ta bayan shi ko mutum biyun nan suke fada da su nan ga ikirima salha na fada da su nan ga khalid sa'ad na abi waqas na fada da su dukkan tsoron maza manzo suke nema sannan sahabbai suka ji sautin shi suka zo kuma wanda ya fara isuwa zai na bakar wanda ya fara isuwa zai na bakar cikin rumfi da tsara ya kawo nan sai Umar sai sai nani sannan daga baya aka samu sai na eriyan inda yake kafin ya zo an mushi wannan tsara guda biyar masu kyau biyu aka biyu aka dutse kuma na uku a fuska amma aya ta sauka Allah ce lai salafi min al'ambu shai. Alamar al'amarin ba kama bane kada ka ga maka wannan raunin an yi kaza an nemi ranka da aka zo janyewa ma ya faɗa rami duk kafa abin da yake dabban da yake hawa kawo sun zame ya faɗa rami ya san kasa zaro shi ga kuma ana wo harbi da kiro ga ana kara ga shi ana faɗa kuma ana neman a janye ne in an janye sannan a game za a yi kuma na amma duk bayan an gama jin jikin na kace lai kalaka min al'amr shay'i al'amuran fa ba ba bane to yanzu da ikrima da salisun ba musulunta ba da suka musulunta me ba su musuluncin mun bai ko sai ikrima sai da ce duk dukiyar da na kashe wurin fara da musulunci sai na ninka shi duk inda na aika da wakilai na tura rakuma don aje a ɓata musulunci a kafa bataliyar da za ta kawo musulunci cikas sai da ya sake kafa irin ta ya tura don ta je ta rushe kafircin ta tabbatar da musulunci sai ku tun da ɗauki tuta a ƙarshen zamanin wasan salon ha umar yau ha abakar yau duniya shine komanda sai da umar ya ga ana nema a fitilun ba a iya cin nasara sai da khalid ya ce na cire shi mutane da sun gancewa cewa ya komanda aka ce talibai sai su ci ba talibai sai su ce oh suna da uzuri yana da gyaran gona na da kaza ba za ba ita to kenan nasara tana wani shi kenan ba suna wani Allah sai cire ba su to da ya tsine musu fa da shi kenan ya lalace da ya roƙi Allah Allah ya tsine musu shi kenan Allah ya toshe musu kofofin rama na duniya ba za ku gane shirya ba in Allah ya toshe musu ƙofofin rama ba za ka gane shirya ba an gane ko saboda haka ba ruwanka da tsinuwa ba ruwanka da zage-zage tsakaninka da kowa an gano nan ko sai babi na 150 na annan mamu Allah ya kare har yanzu dai ana daidai ta harshe annan mamu shi ne mai annamimanci malaikawa titi na 322 حدثنا har قال حدثنا أبو نعيم har حدثنا Sufiyanu. عن منصور عن إبراهيم عن همام كنا مع مع حذيفة duka waɗannan hadisai mun karanta hadisi guda biyu kenan sai a kawo huzaifa sai a tsaya Don galibi huzaifan da aka yi fi shahara shine sahibu sirri da akwai huzaifa ibn al-yaman guda biyu akwai huzaifa ibn al-yaman al akwai huzaifa ibn al-yaman al ba al'abasi shi ya fi shahara saboda shi ne sahibu sirri in an ce huzaifa aka yi shiru ko shi ake nufi an gane wannan ko wato yace kunna ma huzaifa mun kasance tare da huzaifa faqila lahu sai aka ce mishi inna rajulan yarfa'u alhaditha ila uthmana wani yana daukan magana yana kai ma Usman shi ma na Usman sai aka yi shiru in kada an ce usmanu an yi shiru cikin sabai ai ga firkin manzo Allah ke nufi khalifatul rasul eh, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum na daukan magana ba yana kai ma usmanu fa qala huzaifatu sai huzaifatu yace سمعت النبي صلى wa sallam وآله وسلم يقول ناجم أنزم الله صلى الله wa sallam yana cewa. La لا يدخل الجنة kattatun la yadkhul jannata kattatun. ai mai manci baya shiga aljanna fito bin Yaman ruwayoyin nan sun zo Imam Bukhari ga na shi kattatu Imam Muslim la yadkhul jannata namamu haka ne ko wato ruwayoyin wato abin nan, kusan Imam Tirmidhi shi ma ya zo da namamu wasu ruwayoyin za ga da yadkhul jannata mamu? wasu ruwayoyin da yadkhul jannata katatu suna da bambanci eh a'a eh suna da bambanci a ba wato <clears throat> an na annamimanci wato aibanta mutum aibanta mutum da nufin bata shi koko faɗin wani aibu na mutum da nufin bata shi yake ce na annamimanci domin akwai wasu kalmomi a shari'a sai ka nasu suna da alaƙa kuma suna da bambanci ka ɗauki maganan mutum ka kai wani wuri domin ka ɓata shi shi ake ce ma'ana nemanci amma ba munahunci ba ne kuma shi munahunci shi kuma shi ne wanda muka zilo da aini wanda muka ce suna da ɗabi'ar ruwa shi ruwa idan kwano ja ne ka zuba sai ya ja in ka zuba a cikin yalo sai ya yalo in ka zuba a cikin girin sai ya girin amma asalin shi dai ruwan ne wannan abin ya canza shi masu halin ruwa hukai kenan shi munafuki shi ne wanda zai ɗauki magana daga nan ya je can ya bata wancan amma shi ma wancan ɗin da ya kawo mushi ganin wannan ɗin wancan ɗin ba ya kai shi an gano wannan saboda haka shi munafiki shine wanda da nan da can duk cutan su yake to amma nan mamu shi cuta bangare da yake bi cutan bangare guda in mutum ya zama yana daukan abu daga nan zuwa nan yana yawo magana daga nan zuwa nan amma kowane bangare cutar su yake to ba sunan shi nan mamu ba sunan shi munafiku إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون da mu'minan da kafiran duka ba ka san su muna hukai ba sa san mu'minan ba sa san kafiran to da ka cuci wani ke da ɗabi'a ya cuci wannan ya cuci wannan yana tsakiya to ba sunan shi nan mamu ba sunan shi munafiku to amma wanda ke cutan ɓangare guda shi ke da sunan nan guda biyu yake da nan mamu da kattafu sun haɗu a kan cewa eh ɓangare guda ake ɓatawa ta nan suka haɗu amma bambancin su shine namamu ne farkon wanda ya ɗauki magana da ya je ya faɗa shi kuma wani ɗan ce ɗaya ɓari nan ya ji maganan kuma sai ya ɗauka ya je ya kai wani wuri to ya zama kattatu an gane ko wanda ya fara ɗauko maganar shine namamu da aka zama magana maimakon ta mutu a nan to kuma daga nan sai aka ɗauke ta kai ta wani wuri to wannan nufin ya zama kattatu duk annabi manci an gane ko to amma kuma fa har yau a ƙara lura da yadda uwa suke tafiya akwai bambanci kuma tsakanin annamimanci da giba kamar yadda muke ce akwai bambanci tsakanin wato wanda ke fuskoki guda biyu muna hunci da annamimanci to shi ma giba haka giba ba shi ne cin naman wani ba to a in ka kalli an nemimancin ai shi ma kamar cin naman wani ne to me bambancin su bambancin su shi ne shi an nemimanci in ka ɗauki aibin mutum ka kai ka kai ne don ka bata shi giba kuma an ka ɗauki aibin mutum ka kai ka kai ne kawai don kai ko a nishaɗi ko a wani abu amma asali ba ka kai ba ne don ka ɓata shi don ana samun wani rayuwa wani za ka ike ya ɗauki magana ya je ya gaya ma wani ba yana nufin ya ɓata wancan ba ne kawai dariya yake so to ya zama ya yi ɗiba, wani lokaci kuma ya ɗauki maganan ne ya je kai ma wani domin ya ɓata shi ya zama annabimanci kuma dukkan su ba sai lalle laifi ba da annabi manci da giwa ba sai lalle misali a ba ma za ka yi gane wannan kaddara wani kawai zai faru ana fira a faduwa ne ko kuma ya ba shi wani ai mashayi ne ta ce kir dariya to shi ne yake muna iya shige kisa muna shashi ai shi ma yana yi kyal kyal kyal ba ya faɗa bane dan ya fata shi dan ya nuna duk an zama daya an gano wannan ko to wani kuma kila an zo ne ana tambaya kai ai kowa ana so a bashi wata amana ana so a bashi wata amana ko aiki ne ko aure ne ko wani abu ko wani abu sai ce ta abu kaza ma ana ba mashaya wannan ba ya faɗa ne shi kuma domin kawai a dariya ba dan ne dan ya bata shi ne ya rasa wannan abun to wannan mataki na biyu shi ake cin wannan mamu wannan matakin farkon shi ake cin masifa to kuma giban da limancin dukansu kana ana iya yin su da abin da ba laifi ba tun da ai wata rana wasu bayan Allah suna cin nama a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka bu ana sai wani ya zo shi ma sai aka bashi to yana cin naman bai iya ci ka san kowa da yadda ke ka abinci wani idan yana cin abinci ma sai ka je je ba kaushi kai kawo ma kai da ya koma wani ko ga kan da yake abinci ba ai ka da abinci ke ci taunan ne wani bai iya tauna ba sai zai rayu kamar dai abin ya zo maka kyama sai suka koma gefe guda wato da yi wannan da kaza da kaza kuma zalla ce ya kuke giba ya kuke giba yanzu wannan abin da yake laifi ne ba laifi yake giba kana iya aibanta mutum da wani abu ba kana nufin wai ka soke shi ne na ya abata shi ba ha ka faɗi wani aibu shi da za a mai dariya ko za a mai wani abu to shi ma sunan shi ba. wani abun kuma da yake tare da mutum ba shi ne ma kan shi ba kamar ka aibanta mutum da halittar shi don Allah ya yi ka dugu ba kai ka gira ma kai ka kai dugu ban gajere ne ba kai kai makanka gajere ba in busasshe ne kana ta kana tsara ramewa ba ka kai makanka in ba ka cin komi kuma kana tsara kyau ban ba kai ba ka kai ka komi ba an gane ko wani sai ka rasa me yake ci ba wani abu yake ci ma ga shi ya wani ku ya ci wannan ya ci wannan kullum sai lalata yake tsari sai busa yake ka rasa gane yanda abin yake ci kullum ya sa hula mai yawa ya sa riga ce mai yawa ya sa takan abu yana ta yana ta yawo a cikin abin nan ko ba ya rasa ba ne to sai ka faɗo wani kalma ka ɓata shi idan ka faɗa ne dan ai dariya to ya zama giba in ka faɗa ne don wannan ya ga aibun shi to ya zama shi kamar yana ɗaya daga cikin mata manzo Allah ce ma na na safiya a goma zalace su ce ta kana fama wannan aiko ta ya ishe ka kaga to gajarta ita ce makanta wata rana kuma suna tafiya kowa na da haudar, tana da raƙumi ita raƙuminta sai ya gajiya sai yin maza sallan bayan za a tashi sai ce ai raƙumin safiya ya gajiya sai an ce mu ke ta sai ce to bari ya matsayi daga cikin matan shi duka ne ba zan faɗa sunayen mata ne sai ce mata safiya raƙuminta ya gajiya za ka dawo ta shiga naki ya ce a'a yar gwada hudiyan naka yar gwada hudiyan naka kuma ita wato kai ta aiko ita ba ta yi za ta roƙa ba saboda faɗin rai sai kai za ta aiko ka san mata wato yanzu to yanzu ta aiko shi yanzu ya zo zanen zanen yana neman mata wuri yato ita ba ta zo su roƙa wace kai wanda wannan abu ya ƙone su suna salon hatta ɗakin ta yi sai dai sa kofar ɗakin sai dai kwana sai da talatin bai iya saka kafin shi a cikin yi suna magana abin na ƙura mai rai saboda ya faɗi kokon kalmar yar bai hudiya ta faɗi kalmar yar bai hudiya to kaga <clears throat> saboda haka ka gane tsakanin giba kullum gida an ce giba shine ka faɗi aibin mutum ko na aikin na zahiri na jifa ko kuma ka aibanta shi da wani abin da Allah ya dora shi akai ko kuma ya fiye fiye, iya abin ba kamar abin da ya kamata mutum ya koya ya koyi da ake shan ruwa ya koyi da ake cin abinci amma wani yana cin abinci ta kakar ta kakar daga yadda yake tauna abin sai gaba ba na zuwa ciki ba abin da yi ba to galibi kira ba a jawo shi duka yana cin abinci ana cin shi ga yadda ake yi bai koya ba har ya girma sai ga bai iya abin nan ba to sai zama yana wannan abin aibu ne to in kana ba da labarin wannan domin aime dariya ko kuma kai wani yi ta to shi ake ce giba wannan abin laifi ne in ko ka ɗauki abin ka tafi da shi ko ka faɗi kalmar domin kana so ka ɓata shi ne yi tsaron wani abu to sunan wannan abin limanci kuma duka kuma annabawanci na da mahimmanci mutum ya lura da shi kun gama za a sallama taɓa zuwa da ya siya wasu kaburruka ko ya ce ana musu azaba amma ba ana musu azaba bane akan wani abu babba wurin mutane eh ya ce fitsari baya gama fitsari ɗaya eh, kuma fa yana yawo da annanimanci sai ya ɗauki wani aibu na mutum ko na laifi ko kuma wani halitta sai ya faɗa wani wuri don ya kushe shi ya raka wani abu an ce za a dauki yan sanda misali sai ka je ka ji a wani na gudu ke ai ba masa ya goma yana da matsala yana da kaza da kaza bari mana ya zuwa gwada shi inda da wasu sai samu ba an gane ko to ka ga zama ya zama nemi manci waye sa ka an tura su ne Allah ya taimake mu a yanzu ka dauki hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan ba ana musu azaba bane akan abu mai girma wannan hadisin wato na wato karatu ko yana bukatar nutsuwa ya ce wannan baya tsarkake abin da daga fitsari wannan kuma yana yawo da annabi mace sai ka ga kamar to me ne me alaƙar fitsari da kuma wani namimanci me wani alaƙa kuma ya ba wani manyan abubuwa ba ne eh haka ne su waɗannan mafarin rusa manyan abubuwa ne sannan kawai suka haɗu domin ranar ta kalƙiyama abin da za a fara maka hisabi in ka sha ka tsallake ai kike sallah ko ba sallah ba ce to sallah kuma tana fara daga tsarki ne kaga asalin abin da zai rusa mutum ɗin sallah ne ita ce ta shahara to amma kuma ki din da zai rusa sallah ta kasa ba a sani ba in ba kai ta tsaro ba shine tsari to da kuma sallan nan ta samu matsala shi na abu ya lalace to sai kuma cikin hakoka ai jini ne ake fara mantaji wani ya zama da jinin wani to shi kuma asalin zubda jini annamimanci annamimanci yana daga cikin yawo da magana yana daga cikin abin da ke kawo yaki da kisa an gano nan ko saboda haka dole sai a kalli irin waɗannan farɗin dan bambance-bambancen eh, abinan saboda ƙura'ani in ya zo da kalma kaza ya zo da kalma kaza to mafi yawan lokuta kowanne cin gashin kan yake yi na'am sai hadisi na na hadisi na 323 حدثنا محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن قفيم عن شهر بن هوشم عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى shin bana ba ku labarin mutane masu daraja a cikinku ba ya zaɓaɓɓu a cikinku ba suka ce muna bukata ya rasulallah قال شو ثم قال الذين إذا رؤوا ذكر الله Allah da in an gansu kawai za su na da Allah Allah ce muke wanda in ka gansu za ka tuna da Allah ko laifi kake yi ka ga sun zuciwa kokari kake ka danne kada su gani wannan ya nuna siyar kuma wani lokaci idan ka ga mutum na laifi ka ɗan tsawata mashi kai mai gyara gyara irin wanda zai gane ko bai karɓa ba idan ya ganka sai ya tana ka ta mashi nasiha ba ka tana shi Allah ba ka kallon cikin manyan mutane da zama ɗabi'an ka ana karuwa da kai wurin daidaita al'amari wala su tusubi fil ardi ba'da islahiha duk abin da zai kawo gyara a cikin al'umma ya zama kana ba da gudunmawa to kallon cikin kiyar ala akhbirukum bi shirarikum bana ba ku labarin mafi sharrin ku ba ko ko sharri a cikin ku ba qalu bala qala al masha'un bin namima ma saukan aibobon mutane suna zuwa suna kai labari da nufin abata in baka san abin da an annamimanci ke yi ba al mufsiduna bainal a'ibba masu ɓata ƙasar mutane in ka ɗauki aibin mutum ka je ka kai wani wuri ka ɓata shi shi ke na abu ya lalace albaquna albura'a al'anata Ke nan albakuna al'anata alal a masu fatan mutanen kirki su halaka su jefa mutanen kirki cikin halaka al'anatu ba su ne halaka ba wato albakuna al'anata masu fatan halaka alal qur'a ga mutane kirki inda za ka gane annabi manci hadari ne ya da haihu mutum hadari ne yanzu guru na Aisha radiyallahu anha turan da aka yada annabi manci isala qauna bi alfinatikum wa na bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim kaga yawo da magana kaga yawo da magana ba karamin hadari bane tun ranar da aka yi masa sharri aka je wasu suka ɗauka suka yi tallafi ga shi an musu hukunci fa an musu bulala amma har yau ko suna ganin bakinka shi ne babban matsalan kallalle in ka ɗauki laifin mutum ka kai ko ka dawo ka gyara zai wuya ranar da za ka gyaran duka waɗanda ka bata wannan mutum a wurin duka suna nan sai wuya to kuma ko suna nan wani matsalan maganan farko ya riga ya gane ba zai dawo ba tun da qur'ani ya wanke tonin wani ne ko baya nan waye ƙur'ani bai zo zuwa shi ba ayoyi nawa suka sauka na wanke ta wajen aya 16 amma an dai zagi na Aisha yanzu to wallahi ba za a bari ba har sai kiyama ta kai me kuma aikun duka su kalla na me annami manci daukar laifi labarin laifi a ce a gaya ma wannan a gaya ma wannan da abin ya faru duk wanda ya ji cikin suka yada da an ta a ah, wai da bikini ne na nasha ta yi zina kware a yan kama ta da wani na je wurin wani kaga ga nan ma mutum na fufu ga kattatu na ga sunan kattat shi ma wannan sai ce ai na samu daga bakin da ba zai man karya ba ya ce lalle an kama ta da wani shi kuma wannan ya gaya ma wani wani ya faɗa a kasuwa wani tsiri ya fiye da cin kasuwa daga nan ya samu jari ya bar kasuwa ya koma wani gari ya bude shi ke na abu ya lalace so da aka yi aiban yawo da aibin mutane ba karamin haɗari ba ne kuma yanzu ya zama kusan sana'a kuma bai bar wani bangare ba wallahi zai rinke su ji bari in dai ba da labarin aibin wani da nufin a ɓata shi ko da nufin ai dariya ba da annamimanci ne wanda ya kubuta sai wani da wani wani ma hanyar abincin shi kenan tun da hadisin farko da muka karanta da yake an ce ne ana daukan magana ayin wannan hadisin muka karanta na farko a babu annabi mutu shine an inna rajulan yarfa'u alhadith ila uthman wani duk fadin da gashi wurin mai mulki ko mai sarauta ba abin da zai je sai an namimanci ya faɗi laifin wane ya faɗi laifin wane ya faɗi laifin wane ya faɗi laifin wane don ya ci abinci wani akwai sana'o'i kuma yanzu masu haɗari misali masu aikin jaridu aikin gidajen rediyo sai ka iske mutum mutum shi mai shirya program din kawai ya ce ya a shirya program don a faɗin aibubukan wani ɗayan biyu ko don a yi dariya ko kuma don a ɓata shi shi ko mai gidan rediyon an biya shi ko mai gidan talabijin an biya shi ko kuma siyasa ta kafa akan haka ko ta kafa akan haka in kana so ka ci zaɓe ka gano aibobin wane ka tsine mai ka biya su wane kuɗi su karanta wannan aiboba ko ba shi ne ba masu waya kuma yanzu kuma fitinun biya kama su kai ka san kan labari ba kai ka san tushen shi ba kai ka san komi ba wai kai mai kuɗi ne ka sai waya da ka duba labari suka ga wani sai ka yada sai kai shi yare kai ma sai ka yada kana ganna mutum miliyan da ya fada hannun ka zama kattatu lairi hul jannata kattatu ba ka da tabbas don ba kai ne ka tsotso labarin ba kuma labarin nan batanci ne ga wani ko ga wata ko ga wasu al'umma kuma sai ka yada wani kuma ma yana abin kwarewa ne biyan sahun mutane yake yi ko waya ne ya riga ya yi programin na takar rekodin ne duk maganan da aka yi ya sauka. saboda haka da ya samu wani kuskure inda kai kuskure kai ba masu ne ba sai wannan wani sai daddatsi shi mai kwalliya sai sa mai filawoyi, sai tura ma sai tura ga abin da wane ya ce ila fa yayi magana da minti ashirin ko talatin wannan maganan ba ta kai minti biyu ba wato ita wannan maganan ya ta maimaita a wurin karshen ta zamiye ne matsayin ta na adam to wannan wurin za a yi ta yaɗawa, a yi ta yaɗawa, abinda ake so ya kai kuma ya za a yi in akwai mai sauran ganin shi mutunci ya daina gani to da an na ba karamin hadari ba ne Ɗaukan aibin mutum a je a yaɗa shi domin wato a ɓata shi wanda ya yi nisa ko da yake tun farko malamanmu mu magabata suka fara haskakawa imam nawawi kun ga ya a wannan yake cewa annabi manci ya fara zama fitina har ya fara zuwa cikin tasami littafai wai yana taba malamai sai ka ga malami ya ɗauki sunan wani ya sa littafi yana so ya yi bayanin cewa wannan malami ba mutumin kirki ba ne kuma layin shi daya yadda yake jin ahlus sunna ne shi ma ga yake jin ahlus sunna sai rubutu akan shi ya fara da babu man yadda ilmi su kan farko kenan yana da'awan ilimi yana da'awan shi malami ne sai jero abin da zai jero ibn hajar ma ya zo da irin waɗannan kalmomin wani lokaci ibn taymiya ma zai da waɗannan kalmomin yake cewa fituna ta fara shiga cikin malamai cikin tasani to yanzu fitinan ta tsara boston ma sai sunan mutum ya fito ƙwaro-ƙwaro a cikin littafin mutum ko a cikin karatun mutum sunan wane da wane ya jero su ya musu kata-kata annami ne ke abin da yake so yaya za a yi wannan mutum a bayan da ganin kimarsa wannan ibn hajar yayi wannan bayani imam an-nawawi yayi wannan bayani ibn taymiya yayi wannan bayani yace har ibn taymiya ma yake cewa kaji mutane wai mutum yana ganin zai iya samun mafita zai ma Allah wa yau wai idan ya gama magana sai ce to kun san dai ba na saba haka bane kuma ba na faɗa ne ba dan ku daina ganin mutuncin shi a'a ina fatan ni da shi shine mushriyu yace wannan kuma shine tsaban munafiki ta ce wayo ke na za ka yi ba a ba a haka ba a tallan mutane shi ya san ya ka samu littafan magabata za ka ciko mutum ya rufe ta wuce dan Allah zai koyar da kai kaza ko shi kenan wani ya yi ciki wani me ce? ba a ga shi ne a gaban shi ba in ta kama ma shi ne a gaban shi sai ya ce to matsala kaza akan yi tawilin da kaza akan yi tawilin da kaza ina ga abin da ya fi daidai shine kaza da kaza da kaza to kaga wannan gyara yake so wannan ko sai ce to wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza wani ma ya ce kaza to shi ake ce ma annabi manci shi kake bata ki an gane wannan ko so da aka annabi mancin nan ya ratsa ko ina ya fuskanta ya shiga wurare da yawa tallalle kun mutane don a bata mutane mutum a daina ganin kimar shi ko ta a daina ganin kimar ta ko su jama'a a daina ganin kimar su wannan ya riga ya yi nisa sai dai kawai mai ta istighfari mu kuma yi ƙoƙari mu dauki mataki akan wannan saboda an na neman shi a wani riwaya na hadisin wannan sallallahu yana cewa babu aikin da ke kona ladan mutane kaman gobara kaman wuta ta samu kirare irin annabi manci ka shekara kana sallah ka shekara kana kyaututtuka ga jar annamimanci guda ya kone maka na shekara goma ko na shekara ashirin saboda kamar tsilaye ne gobaran daji ta taho haka ne yin su tumakin alheri babbake sheki ko kuma ka zama kattatu kawai ka ji aibin wani ana faɗin aibin wani ha ha zai aika in kana duba sun fi na jarwa ya ce wani numfa za ta ja fara ya yi shimfiɗa ne da cewa to Allah zai shirye shi نسأل الله السلامة والعافية muna roƙon Allah ne wato ya ba shi kariya ya kaza ya kaza ya kaza ya kaza bayan ya sa sunan mutum ba sai ka faɗi aibobin to me na sai ku duba wannan sallata bai ku duba bayanan da musamman su imamu imamu nawawi ibn hajar suka yi da haka da yin shi islam ku ga hakkin suka fara fada suka ce ya fara taɓa malamai ba su bi a hankali kada su masu koma annamimai iyaka zamu nauyi dai ya kawo wasu maratib yake cewa akwai annamimanci na shari'a tallalle mutum ne amma na shari'a na farko ɗaukar laifin mutum ka kai ma wani ku tattauna akan shi shi linnasiha don yaya za ku fuskance shi ku gyara kaga wani linnasiha ne linnasiha yace ce to wannan lalle ɗaukar laifin mutum ne kuma tattauna a kan laifin mutum ne amma ba ka yi ne don ai dariya ba bana sana ya zama ki ba ka zo gaban wannan ne don ya gane ba mutumin kirki ne ba tun da shi ne annan yimanci a yi ka ɗauki laifin mutum ka kai mu wani don ya gane wannan ba mutumin kirki ba ne to duka ya fita a cikin nan tun da ya zama linnasiha ne babu sannan in za a ba shi amana ne shi ke da mataki guda biyu kila za a ba shi ofis ne kila za a bashi aure ne kila za a bashi wani abu ne na amana ko ya mataki biyu ke da shi in yana da ne in yana da aibu an gina irin waɗannan ayyuka a kan a tsara amana ko aure an ce za idza ja'akum man tadawna ko wa ko fa zawjuhu haka ne ko shugabanci kuma an dora shi akan amana za a ba mutum wani ofis ko za a ba shi za an dora shi ne akan amana Ko idan aka zo ana tattaunawa akan shi aibun shi da mutanen unguwa suka sani shi kaɗai mutum zai fara wannan ba na mimanci ba wanda yake ana rabuwa da shi aka bincika ba biyan shawuya ba za a gane aibun shi da shi karan shi na ƙoƙarin ya danne ne kai ne kake kusa da shi sosai ka san yana wannan aibun kada ka faɗa ba a faɗa aibu yake da shi amma aikun nan yana ƙoƙarin ya danne shi zai wuya ka samu jin ɗaya biyu uku a unguwan sun sani to ba za a bu neman aure ka ce to wani nan na eh to ku saurara na kowa kusa da shi yana da kaza yana da kaza ba abin wannan ko za a ba shi ofis ko za a ba shi wani aiki ko za a ba shi minista ko gwamna ko ciyaman ya san samu yana ci da mai to sai ka zo ka ce to ai yana da matsala yana kaza yana kaza a'a wannan tun da kai ka sani na kusa da shi sai dai ka ci Allah Allah ya sanya ya ka ba shi wannan abin ya bari ko ko da an ba shi kada wannan abin ya faru amma aibun shi da ba kai kaɗai ka sani ba kusa a unguwan ma zai wuya ka samu mutum uku hudu suna zaune sai face ɗaya daga cikin su ya san yana irin wannan laifin to wannan laifin shine za ka faɗa amma in ka ƙakalo wancan to kai manci amma wannan shi ma nasiha ne sai kuma idan akan ɗauki laifin mutum a gaya ma wani idan an gaya shi ya gadon gari ya shi cuta ka ga makocinka ko abokinka ko wanka ko kaninka ko wani abokin aikinka ka ga wasu ba ka yarda da su ba ina da makamai kila masu sata mutane ko kuma ka tabbatar ma kila an taɓa kama wasu daga cikin sun kashe wani ko kuma wani nau'i na ha'inci ka gaba ka gamsu ba ka samu ka keɓe ka kira shi tawaya ko ta wani abu ce wane eh, na ga su wane da su wane ka san akwai rigingimu a kan kilo wane ya taba zama a kurkuku kilo wane ya taba zama a gidan yari kilo ya taba kaza na ga suna kai komo jeje kusa da agwagin gidanka ba ka fara ki mataki kaga ai ku ne ka faɗa to amma wasu dalilai ne suke hannunka na kada ba shiga hadari kuma ba wai kana ka faɗa ne don a don su a dariya ko a su su ba a yi tebin wannan dukiya da suke so a da suke fata a tebin ɗinka ko wannan abu da suke fata ya tsallake wannan shi ma imamu nawawi ya ce ban da shi a ciki haka nan inda shugaba aka samu ni shugaba sai ka fahimci na kusa da shi mafi yawan abubuwan da suke yi za su halaka da shi to sai ka samu wani dalili mai ƙarfi sai ka ce mishi ya kamata a kula da kaza da kaza da kaza ka fahimci kaza fa yana da haɗari shi zai iya gane cewa kaza din nan ta hannun wani zai fito shi ma kada ka ayyukan kada ka shi wanda ke wannan laifin ka dai nuna mushi a wani gadon zare a wurare kaza da kaza shi ma wani ya kawo da wannan istila irin waɗannan ba haihu ba ne saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya taɓa yin rago ko muna cikin tarare ya rabu ta mutum madina ya ce wannan rabon ba ya adalci ba mun zara ne sai da kan shi abin ya fi wannan muni kuma ya ce ba don Allah ba wannan aikin ba don Allah ba abdullahi masud ya ce da na ji suna tattaunawa yan madina sai na matso kusa da su sai da na tabbatar da abin da suke faɗa na kada faɗin magana ba daidai ba imam nawawi a siriya da salihin ai ya kawo babun ba a daukan magana a kai da ba ko da shugaba ne sai kawo wannan hadisi da ya kawo wannan hadisi da abu abdullahi masudi ya je gaba magana sai ya rasulullah ka hana mu mu dauko magana mu kawo ma na mu ya amma fa na ga wannan ba na kasa suranta girman wannan al'amari ka gama rabon nan an ce wannan rabon ba ya adalci kuma ba ma dan Allah sai ba wanda suke wannan maganan da wane da wane manzala yuri shi ba ya ce har irin wannan ma kada a kawo ma da malamin su ɗauki hadisin da suka ce aibun um, abdullahi masu masudu kusan kuran shi shine faɗin sunayen amma a faɗi wani aiki ya shakawa da ya ce a cikin farin dinnan na an fasa matsala akwai tuhuman wannan aikin da aka yi ba ya adalci ba wasu ma suna cewa ba dan Allah bane kaza ya koyi suna mutane ko to ya kawo shakwa ne wani koke da mutane suke yi dan shugaban ya nazo kuma da manzo Allah ya hawo mumbari aika sai ya suna sunayen ba sai ya ce wai idan Allah da manzansa ba fi adalci ba wa zai yi kaga kamar yadda masa abin ne yace idan Allah da manzon sa bai Allah to a faɗi wanda zai adalci in Allah da manzon sa bai adalci ba kaga shi ma sai ya koye an gano nan ko saboda haka nan idan aka idan za ka kai shakwa wajen shugaba to sai ka je mushi da fuskan tukuma ana tukuman kaza da kaza da kaza fa a cikin ba abin nan talakawanka na kusa da kai to shi kuma kada ya ce wane da wane domin in ya ce wane da wane aka gaya mai na farko dai an manci ya tabbata na biyu kuma sai ya riga ganin mutunsu kuma ƙarshen da suna da alheri saboda haka imamu nawawi ya kawo waɗannan maratib din yace sannan yana daga cikin mancin da shari'a ta yadda da su. idan akwai kafirai muharabai sai yace kai ko ba kafirai wanda ake faɗa da su ba domin a san halin da kafirai suke ciki mutu ana zama da su tunda ba a mai ba ne to a sanya wasu wakilai su rika sa ido a kan kai koman su kamar aikin jasus na fs yanzu da ake sa ko wani abu su ninka duba irin wannan ce babu laifi duk wani wurin da ake zaton da matattara masu laifi sai a sa wasu don su binciken laifukan kuma su gane su waye suke laifin sai su ɗauko wannan magana domin a gyara amma duka waɗannan da ya faɗa ya ce namima shari'a ne ka kalle ka kasa ta awo sai ka fita cika sharɗin namimanci domin shi ne ka ɗauki magana ko wani aiki ka kai wani wani dan ka ɓata mutum amma waɗannan gabaki ɗayansu ka kai labarin ne don a ɓata shi A don a gyara ne to kaga suka ma sharaɗin namimanci in kuma giba ne ka ya ɗauka ne kawai don raha ko ya ɗauka ne kawai don ayi dariya ko kuma bai ma ɗauka shi don komai ba ko ya faɗa ne haka nan kawai shi ke ce mu ba. an gane wannan ko saboda haka wato wannan ya wannan babi na gaba ya fassara wannan hadisan ne daga shi lokaci ya kware karatun bai gama fita ba in Allah ya kai mu da tsawon rai sai mu duba waɗannan babi na ɗari da hamsin da ɗaya hadisi na ɗari guda ashirin da hudu ya fassara ƙattatu ne babu man sami abi fahishatin fa'afsha dama kuma shi ne ƙattatu babu la yadkhul jannata qattatun shine qattat to in muka dauke shi sai mu dan hada da da wannan da wannan abin nan abin da ya sauka sai mu yi bayani kuma kamar da nace <clears throat> akwai rauni idan an ji wasu jari-jari sai a gyara abin nan sai a gyara bakin gurguru Allah kuma ya haskaka mana amma dai tabbas mu yi kokari mu iya bakin mu tallalle hun wani bai nuna mu bi da wani amfani wanda ya yi laifi ya ma yi kaza ya ma yi in za ka yi mai addu'a ka yi mai addu'a in ba za ka yi mai addu'a ba ba shi ke nan kyale shi in kuma kana da karfin ma da za ka gan shi ka mai nasiha yi mai nasiha amma ka ba da labarin don ka nuna yana da matsala a daina ganin kima shi to ka fi suka ka shi ne manci Allah ya kare bismillahir rahmanir rahim na'am eh na'am eh kun kun ji abin da malam ya ce ya ce yanzu wani lokaci in ka ga wani aibu ka gaya ma shugaba to kuma sai shugaban ya ce ka lutsa mai ga waye da waye in baka fasala ba kai kuma sai ya dauka kai kana da matsala haka ne kake nufi ko to kaga wannan duk an samu failure ke kaga shugabancin bai cika shugabanci in ka in ji shugaba ya cika shugabanci shine abinda shi imamu Nawawi ya buɗa ya rubuta alheri mu shi wannan littafin da muke karanta littafin tarbiyya ne kan karami amma kamar gumi misali da zalihin kaga littafin tarbiyya ne amma babba ya baji ya bude cewa manzo sallam ya hana a da komai magana dan uwa na kusa a samu kuma da Allah ya mutu da kawo wannan magana yace har wannan limene ga mutu sai da ya faɗi suwaye da waye kan madina da ya kawo mishi tsoron kukan ne to da sai karba shi ne abin da malamin suke jirin hali. suka ce aibun faɗin sunayensu to kuma yanzu ga malam yake cewa ai yanzu kuma shugabanci idan ka ga mu shugaba matsala sai ce maka ka gaya mai su waye da waye to wannan gaskiya magana sai zai ya kore ka kada ka gaya mai saboda shari'a ta hana a gaya mai aikin da aka tsora ma shi ne in ka ga aibun ka kai mishi shakawa ka sanar da shi ya ga akwai matsala shi ya gano matsayin shi da karfin tsira da karfin shugabanci in da ya gano abu shi kenan shi ke na kada ka faɗa ko da daga ranar zai ce shi ke na kada ka fara kawo shi wani magana kada ka fara zuwa inda yake ko kada kai kaza kai duk abin da zai zai faɗa kai ka tsaya shari'a ko shi in shi bai bi shari'a ba an gane wannan ko wannan shi ne kawai matakin in shi bai bi shari'a mu kai ka bi eh. gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka da rayuwa Allah ya saka Allah ya ba mu a yi mu lokacin ya nemi yawan zarci Allah ya bin dai-dai Allah ya ba mu ladan da ba mu yi ba aiki da shi ne muke kuskure Allah ya ba mu yi gyarawa mun gyara kuma ba mu yi ban aiki da shi amma lalle an kuma muna kan babi mai tsiraji na tsiraji na aikin control na harshe shi ya sanya larabar don karin magana man sakata na ja wanda ya yi shiru ya huta dama ba ka ce ba sai shiru kindim sai ta kuri za mu gabar kalma daya amma ka zama dinda ka zauna ɗar gudu rugugu rugugu rugugu rugugu da mai amfani shi ka je ka ja ma kanka fitina ko kuma saboda waya waya ta halakar da kai ko ka kana da kudin data kudin data ne ko kudin duk ka haɗe ka lalace kawai shi ke na kashe sai ka zama kalta kai shekara guda kana aiki ka zama kartatu ka yada labarin da baka amfana da komai ba ya zama laifin ma sun zama kamar su kuraye da suna jiran aikin ladan ka kai suna haɗewa ga suna extra samun samun da su ba su na ayyukan ba. da shekara goma sha kana aiki ba ladan ka guda ba bayan zarar nan suna suna ya kare Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu kama da duniya lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد kai injiniya da yake yana kokari a wannan majalisi Allah ya saka masa alheri an ce yayi accident amma dai da sauki yana gida ne yanzu ko yana gida to Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mishi lafiya Allah da sauran marasa lafiya mu da suke Allah ya kara musu lafiya ah, Allah ya shayar da mu ruwa gurgurdan bukata Allah ya kare mu daga fari da yunwa Allah ya shayar da mu ruwa ruwa ba mai rusa gidaje da cinye amfanin gona ba ruwa ruwa Allah ya shayar da mu ruwa ruwa na ni'ima Allah ya kare mu daga fari da yunwa wannan yanayi da ake fama da shi na lalurori iri daban-daban da wani ban Allah ya shi wato wanda kuka da shi ga gaishe shi abu biyu ba ka da matsala ah, ka ce mushi ya jiki ya haƙuri ya jiki ya mene ya haƙuri ya ce kowa ne babu komi in zo gaza ce assalamu alaikum shi ya jiki ya haƙuri to babu komi ya ce lalle wannan magana yana kusa da daidai Allah ya kada ke muke mu to kun yana neman ya ɗauki da ba kafa da yanayi da ba kafa yanzu ma ba dai san yanayi daidai da ake ba ana final ne Allah ya samu tsallake a ah, wannan yanayi na da ake fama da shi na lalurori iri daban-daban wallahi tallahi wani ko kuka gan shi yayi wanki ya sa hula ya kashe hula bai karya ba billahi billahi la ilaha illallah ne kana gani ka kawai shahadan kuda ne ya ba za su dan koro da assalamu alaikum da za ka ce mishi dan bismillah wallahi tallahi za su tuna miki kai tas kaza kai ga za ba ayi ta? ai na zawo ne alhamdulillah ba wani alhamdulillah da ke wallahi tare za mu wallahi na ga wani abun gudun mamaki an ce an kawo tuwo ce wai da wasu ma a lokacin kafa ya no ga wata yake wannan daga kai Allah da ya taimake mu eh, ah, wanda ba wanda ba su ga cikin lura ba kada Allah ya sa su wanda ke cikin yalwa yake cikin ni'ima da shi da iyalan shi Allah ya karo mushi ni'ima Allah ya karo mushi kariya wanda kuma ke cikin lura Allah ya ba su mafita wannan tsada na yanayin abinci da harkoki Allah ya sauƙaƙe mana shi tsada da aka duka daga Allah ne ba wanda zai sauƙaƙe maka sai Allah Allah ka sauƙaƙe mana al'amura shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya kame hannunsu daga zalunci Allah ya ba su tsira da hazaka ya taimake su akan daidai mai martaba sarkin zuwa Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara musu riya albarka kasan zuwa baki daya da kasashen musulmi Allah ya sanya musu albarka hakiman mu na kasan zuwa baki daya Allah ya sa musu albarka Allah ya sanya musu riya albarka Allah ya kara mafita masu unguwannin mu na kasan zuwa baki daya Allah ya sa musu albarka Allah ya kara mu zuriya albarka Allah ya taimake mu wannan masallaci Allah ya sa musu albarka da sauran masallatai ne na musulmi da suke a duniya a malam gurin wali Allah ya saka musu alheri Allah ya kara mu zuriya albarka wani da yake taimaka mishi a wannan masallaci Allah ya sa Allah ya kara mu zuriya albarka Allah ya saka musu alheri masu ba da gudunmuwa a wannan masallaci da sauran masallatai yamma a ko'ina suke a duniya Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara musu albarka makotan wannan masallaci da makotan masu wannan unguwa Allah ya saka musu alheri Allah ya kara mu wannan unguwa albarka ah, ya Allah ga mu gare ka muna da bukatu daban-daban ya Allah duk mai wata bukata Allah ka biya musa ya Allah wanda ya sanya wata bukata a wajen ka yana nema wanda ba zai iya ba Allah ka iya masa Allah ka tallafa masa Allah ka azaza masa ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك السلام Allah ya tsawai Allah ya ce mu wa alaikum salam to malam